Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Masana hanyoyin ci gaba a duniya na ci gaba da bayyana yadda kasashen da suka ci gaba suka samu damar tsayawa da kafafuwansu wajen runguman bangaren fasaha da kere-kere wanda ya taimaka musu gaya wajen samar da ayyukan yi da kuma kamfanonin da ke kera kayan da ake fita da su zuwa kasashen duniya domin samun kuɗin shiga wannan na daga cikin abin da ya daga darajar kasashe irin su japan da jamus da faransa da ingila da makamantansu shi dai wannan bangare na fasaha wanda yanzu haka ya mamaye sassan duniya na taimakawa muddin aka samu shugabanni da za su mayar da hankali a kansa wajen ba da gudunmuwar da ta dace musamman ga mutanen da Allah ya wadata da irin waɗannan fasahohi na ƙere-ƙere. Yau a cikin wannan shiri za mu je masarautar Alero da ke jihar Kebbi a Najeriya, inda aka samu wani matashi wanda ko dogon karatu bai yi ba, amma kuma Allah ya ba shi fasahar ƙere-ƙere ciki har da motar noma da ta shuka da injin ɗin cashe shinkafa da injin ɗin ɗebo ruwa daga rijiya kamar yadda ake gina bohol ko rijiyar burtsatsai. Mun samu tattaunawa da wannan matashi da ake kira injiniya Buhari Umar Danware kuma ga yadda zan zantawarmu ta gudana da shi kan irin ƙere-ƙeren da yake. Da farko dai ya fara da gabatar da kansa kamar haka. Sunana Buhari Umar Danware a haye ni dan warai a lokacin jihar kebbi sana'a da nake kama wannan ƙida da nake yi ta na'urori da allah ba ne fasaha iyakaci na firamare suka baki nan ɗaya ni tsaya sai wannan fasaha da allah ba ne sai ni ɗora a kan su nake wannan fasahohi ta ƙira waɗannan abubuwan don haka suna nake sarrafawa a kai kuma suna nake yi babu wata sana'a da nake yi illa wannan sana'a ita ce nake yi ta kimiyya da fasaha. Mun nemi injiniya Buhari dan ware da ya mana bayani kan irin kere-keren da ya yi inda ya kada baki ya ce. Da farko na kera tifa sannan kuma sai ni zaka ni zo ni kera askabeto na kera injin na ruwa sai na kera wannan injin na shinkafa to yanzu wannan mota ta shuka ya karan bana ta wannan mota ta shuka ta yi noma ta yi shuka sannan ta gyara gonaki haka sannan na ina nan ina kira wani moto na yankan cabe-cabe shi ko amma ban fara gabatar da fitowa te ba amma waɗanda mm. su ne a zahirin waɗanda ne suna a nan zuwa da ake mun kuma nemi injiniya buhari ya mana bayani kan abin da ya fara kerawa kuma ga amsar da ya bamu sai eh, firiza da ni kwanan ba da daɗewa tun farkon farin kira ta firiza ita na fara kerawa na kera firiza awa biyu ruwa sun yi sanyi sun ishe ka sha kuma har kololo za su yi to sai waɗannan abubuwan da na saki waɗannan suna ne kuma suna zuwa waɗanda a nan zu gare ni kenan. yanzu haka akwai wani injin da injiniya buhari ya yi wanda ke ɗebo ruwa daga rijiya a sauƙaƙe saboda haka mun buƙaci bayani kan yadda injin ɗin yake da kuma yadda ake amfani da shi. eh wannan injin ta farko dai wannan injin da ni na ruwa na yi shi ne domin ci gaban al'umma sai mu ce najeriya mu ce jiha kizu ko kuma mu ce najeriya gaba daya domin ci gaban al'umma masu sayan mummuka su same shi da sauki zan iya sarrafa shi in mashe sola zan iya sarrafa shi in mashe fetur sannan zan iya sarrafa shi idan amfani da nefa to kaga so wannan in ka in samu kayan aiki to zan iya juya mai ta fannin koya in ni shi za a yi amfani da shi manoma su yi amfani da shi sola sannan mutane na cikin gida za su amfani da shi nefa sannan su ma suna iya amfani da shi sola to idan na yi wannan mai idan na samu kan aiki zan iya kera wannan injin kuma wannan mai shi na shi ne wata na kusan biyar ina ya zan in haɗu injimi in yi shi ne ya yinka ruwa da ƙasa yi sama da su to cikin ikon ubangiji sai allah ya ƙarari na ganuwar zan kera wannan injin na shi ne shi ma wannan injin da ne haɗa na shi ne domin ci gaban al'umma domin ci gaban jihar kebbi ko mu ce najeriya gaba daya shekaru biyu da suka gabata injiniya buhari ya burge mutanen jihar kebbi wajen gabatar da wata motar noma da shuka da wata motar tona ƙasa da kuma kwashe su an dai gabatar da motocin ne wajen wani taro da aka yi a jihar kebbi kuma injiniya ya yi bayani a kai to motar an yi ta ne domin noma ta yi noma ta gyara gonaki sannan ta shuka to ita wannan motar na kai ta ne na nuna ta a wani taro da an kai na university da aka kira ni je nuna musu ita so gani kuma na gwara ta mota ta yi noma ta shuka a wannan wurin kuma mutane suka gani kuma har aka taro aka gani kowa da kowa ya gani wannan mota ita ko askabetur ni gwamnati ta gani kuma gona ya ga wannan motan askabeto ya ga injin na ruwa da ni kuma sannan ya ga injin na shinkafa da ni duk ya gane su wani taro da aka yi na jega har ya yi min alkawali to har yanzu dai alkawalin dai bai zo ba matashin injiniyan ya yi kuma bayani kan injin ɗin shinkafar da ya kera kamar haka wannan injin na shinkafa sola ne sannan zai amfani da nefa sannan zai amfani da sola zai amfani da batir ma'ana in bata idan an ka hada shi za a amfani da shi zai iya suka shinkafa fiye da zato wannan injimin na shinkafa idan allah kadar na samu kan aiki to zan iya buga waɗannan wanda za a amfani da shi a najeriya aikin shi shi buga shinkafa yana hidda soshe shinkafa daban sun shere shinkafa daban shinkafa za su gumi zai fitowa daban shi shere za su fitowa daban shi na yau na injimin shinkafa na yi shi ma ba ne shi har ila yanzu muna mana aiki da shi a gida shi wannan babba ne ba karami ba ne idan an samu kayan aiki kuma na shi ne na roba ba wai na shi ne na karfe ba in ga kayan aiki zan iya juyawa amma da abubuwan na karafa amma ainihin abubuwan da nake kerawa duk na roba na nika narka roba da na in yi su amma idan na samu kayan aiki za ni iya su kowa ya ji daɗin su kuma ya gane su kuma ya zan kowa ya yi amfani da su Ganin irin waɗannan ƙere-ƙere da injiniya Buhari ɗan ware ya yi ya sa muka tambaye shi ko me ba shi sha'awar rungumar hanyar ƙere-ƙere sai ka da baki ya ce. Da farko ina shawar samun abubuwa kamar ma'ana ina shawar ƙirar domin ci gaban Najeriya gaba Ma'ana shawar da nake ina shawar kowa hezan na kera abu an gane shi ne an san da cewa lallai tabbani ne shi kuma ina amfani kowa na gani kuma burin da nake kuma ina so na samu kayan aiki tallafi idan na samu wani tallafin na kayan aiki to zan iya abubuwa da dama wanda za a amfani da su a najeriya wannan al'umma za a amfani da su al'umma su yi amfani da su sannan har wata ƙasa ta so su saya burin da nake yi kenan wannan ina fatar ubangiji allah sa mai nasara allah ka taimake mu ganin irin ci gaban da wannan matashin injiniya ya samu mun tambaye shi ko ya zuwa yanzu ya samu wani tallafi kan yadda zai inganta wannan fasaha tashi daga wurin gwamnatin jihar kebbi ko kuma gwamnatin najeriya koko wasu cibiyoyin ci gaba to da farko dai ban taɓa samun wani tallafi a gwamnatin tarayya ba sannan ban taɓa samun tallafi a gwamnati ba ta jiha ba amma na samu kyautanni daban-daban kuma bakin gwargwado din na samu kyautani akan mutane na duba su ga shawa su ɗauko kyautani su bani wani na iya bani wani abu haka kamar dubu goma wani ya bani dubu biyar wani ya bani dubu biyu wani ya bani dubu uku wani ya bani dubu ɗaya akan shawa sannan kuma suna farin cikin su masu neman roƙon Allah Allah ya sa na samu ci gaba a gwamnati ta samu ta san da ni ta ɗauke ni to a halin da ake yanzu ina nan dai ina dibi Allah ya kaddace ya samu wani gwamnatin jiha ko wani ko wani taimako gwamnatin tarayya ta ɗauke ni a tallafin da nake so kenan amma yanzu gaskiya tsakani da Allah ba wani tallafi da aka yi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin injiniya Buhari Umar ɗan warai mai kere-kere a jihar Kebbin, Najeriya, da sashen Hausa na Radio France International, sai kuma mu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.